Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Za ku saurari fassarar karatun Alkur'ani mai tsarki daga bakin Sheikh Dr. Isa Ali Fantami, wanda kamfanin gerawa Oil Mills Nigeria Limited suka ɗauki nauyin kawo muku shi da fatan Allah ya saka wa kamfanin da mafificin alkhairi. Aliyu Safiya na Alhassan ke cewa a yi sauraro lafiya. A'udhu billahi alim min ash rajim. Bismillahir rahmanir rahim.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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faƙad azima amma ba'adu kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don tafsirin qur'an bisa ga horewa da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga mahalicinmu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka a muna roƙon Allah subhanahu ala ya mana muwafaka da samun kanmu cikin bayin da ake yanta su zuwa ga aljanna a wannan wata kamar yadda na bayyana muna kokari cikin taimakon allah ba tare da mun yi rowan wani muhimmin sako ba mu ga tun da mun zo kusa da karshen suratun nisa mun dan daga kafa don mu samu mu kammala sura da ba mu manufar mu kawai shine mu kammala ba muna roƙon allah subhanahu wataala ya ba mu ikon karantawa daidai da fassarawa daidai da kuma aikata daidai a idan muka dace da wannan to insha allahu ta'ala mun cire ba. muna roƙon Allah su subhanahu ta'ala ya mana jagoranci za mu tashi daidai kan yau darasi na ashirin da shida a wannan wata na da hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar muna cikin suratun nisa sura ta hudu daga cikin jerin gwanan surorin ƙur'ani daga sama mun tsaya daidai kan aya ta ɗari da sittin da biyu inda Allah subhanahu wataala yake bayyana mana cikin al-yahudu wan nasara akwai ar-rasikhuna fil ilmi waɗanda suke tabbatattu a duniyar ilimi ilimi ya koshe su da kuma daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wanda suka yi imani da kaɗaituwar Allah suka amince da annabi Muhammad manzon Allah ne a cikin yahudu akwai irin su Abdullahi ibn Salam a cikin annasara akwai irin su salman farisi akwai irin su sa'ad bin ka'ab akwai irin su usaid bin ka'ab akwai su sa'alaba bin qais dukkanin waɗannan suna daga cikin al-yahudu nasara amma sun amince da gaskiyar annabcin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine allah subhanahu wata'ala yayyabo a kansu ya yaba su a ayar da muka tsaya a kai za mu tashi a kan aya ta 163 arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا jazakumullahu khaira Allah ya ce inna auhaina ilayka lalle mu muka yi wahayi zuwa gare ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama auhaina ila nuhin kamar da muka yi wahayi zuwa ga nuhu wan nabiyina min ba'dihi da annabawan da suka zo bayan nuhu ya wuce wa auhaina ila ibrahima haka mun yi wahayi zuwa ga ibrahim wa isma'il da annabi isma'il wa ishaq da ishaq wa yaqub da yaqub wal asbaq da kuma jikoki wa isa da isa wa ayyuba da ayyuba wa yunusa da yunusa wa haruna da haruna wa sulaiman da annabi sulaiman Allah ya ce na dawo da zabura Haƙiƙa mun ba wa annabi dawuda zabura dalilin saukar wannan aya kamar da sahabi abdullahi ibn abbasin radiyallahu anhu yake fada shine an samu wasu daga cikin yahudu da mai suna sukayin da mai suna adu ibn zaid su biyu suka zo wajen annabi muhammad fira da abinci sabbata gare suka ce ya muhammad wallahi na alamu annallaha azza wa jalla ma an zala shekin ala ahadin ba da musa wallahi muhammadu muna shaida maka mu wallahi imaninmu shine tun bayan musa alaihi salam allah bai kara saukar da komai zuwa ga wani mutum ba zaka duk wani mutumin da ya zo ce mana Allah ya masa wahayi to zuki ta malle ke yi to daga su imanin su bayan annabi Musa Allah subhanahu wataala bai kara saukar da komai zuwa ga wani annabi daga cikin annabawansa ba saboda Allah subhanahu wataala ya kwantar da hankalin annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba da amsa sai saukar da wannan aya ya ce inna auhaina ilaika lalle mu ne muka yi wahayi zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menene wahayi ma'anan wahayi lugatan shine al-ilan bil khifa shine isar da wani sako amma a boye ma'anan a luga wato literal meaning nasa shine ka isar da wani sako a boye sa istilahi shine hanya da Allah subhanahu wata'ala yake turo sako zuwa ga annabawansa da manzanninsa wanda yake bangare na wahayi wahayi na iya zuwa da ma'anoni daban-daban a cikin qur'ani yana iya zuwa da ma'anan al-ishara wa auha ilaihim an sabbihu ku bukratan wa asila wa ma'anan wannan fa auha ilaihim iya nufin kenan fa ashara ilaihim wahayi na zuwa da ma'anan ilhama shine wani abin da Allah yake sa mutum na shirya bai san ta yadda aka yi wannan abin ya faru zuwa gare shi ba kamar wa auha rabbuka ilan nahali anittakhidhi tattakhidhi min boyotar kaga ai ba wahayi ya yi wa ainihin kudan zuma na sakon qur'ani ko na attaura ko injila ba sai dai kawai wani divine guidance shirya da Allah su subhanahu wata'ala ya ba wa kudan zuma ta inda take gane hanyar da za ta bi ta yi gidanta da makamantansu wannan yana daukan ma'anan a ce shi ma alwahayu wato wahayi amma na ilhama ta bangaren isar da sako zuwa ga halittunsa wannan shine irin wanda Allah wata wata'ala yake yi hatta ga da idan aka haife shi ya gane in yana jin yunwa ya yi kuka mafu ayyab wahayin ilhama ne sa akuya ke haihuwan ɗa. tana haihuwa bayan awoyi sai ka dan ya tashi yana shan nonon mamarsa ba tare da wani mutum ya kama shi ya nuna masa ba sai ya ga da kansa da ikon Allah yana iya gane ina nonon mamarsa yake kuma ya je ya sha so wannan shine wahayi na ilhama akwai wahayi kuma shine na isa saukar da sako da Allah Su subhanahu wataala yake turowa zuwa ga annabawa da manzanni to wannan aya akan sa take magana shine inna auhayna ilaika ai inna auhayna ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam lalle annabi muhammad kwantar da hankalinka don sun kare ka kare dame ka mu mun yi wahayi zuwa gare ka kama auhayna ila nuhin kamar yadda muka yi wa'ayi zuwa ga annabi nu wan min da annabawan da suka zo bayan annabi nuhu ya wuce adadin annabawa da Allah subhanahu wata'ala malamai sun dade suna kara wa juna ilimi shin annabawa a wurin da Allah ya turo akwai an san adadin su ko ba a sani ba akwai waɗanda suke ga ba a san adadin su ba dogaro da ayar da ke zuwa bayan wannan aya akwai waɗanda suke da fahimtar an san adadin annabawan da Allah ya turo sai dai sunayensu ne ba za a iya kididdigewa ba akwai asar guda daya wanda malamai sun kara wa juna ilimi a kai irin jamaluddin al-qasimi rahmatullahi ya yace bai inganta ba amma idan muka dauki irin daktur al ba cikin tabin sana a tafsirin al-munir fil aqida wa shari'a wal manhaj shi kuma yace wannan asar ya inganta wani hadisi ne mai tsawo na Abu Zarr al-Ghifari radiyallahu anhu da yace manzon Allah kam al-anbiya manzon Allah annabawa nawa ne sai annabi yace masa akwai annabawa guda 124 dubu nawa dubu ɗari da ashirin da hudu sai nabi sai abu zar ya ce nawa ne kuma manzanni a cikinsu sai ya ce masa manzanni akwai ɗari uku da goma sha uku to da wannan waɗanda suka ɗauka ya ingana sai suka kafa wannan a matsayin hujja cewa mun san adadinsu sai aka ce to ai aya ta ce Allah ya ce akwai wanda bai bawa annabinsa labari ba sai suka ce eh abinda ake nufi bai ba shi labari ta bangaren faɗan sunayensu da al'ummar da aka tura su zuwa gare su ba amma ba zai hana a san adadin su su guda nawa ne. to wannan sai zama malamai sun kai kawo akan shin wannan asar ya inganta ko bai inganta ba amma irin su jamaluddin al-qasimi rahmatullahi alai ba sa kafa hujja da shi kwata kwata amma irin su daktur wahaba a wurin su suna ga wannan ya inganta mafhum tayyib don haka da annabawan da suka zo bayan sa A adadin annabawa da Allah ya kira cikin Qur'ani malamai suka ce akwai kaman dai kaman guda ashirin da biyar in an tsawaita a ce ashirin da shida arama ba da ka duba mana wasu ayoyi ko da cikin suratul an'am wa tilka hujjatuna wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi narfa'u narfa'u darajatin man nasha إنك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائنا آبائهم و ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم جزاكم الله خيرا a waɗannan ayoyi da aran ma ya kawo mana Allah su subhanahu wata irga mana ɗaiɗai guda nawa guda goma sha takwas wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa Yakuba. kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi dauda wa Suleimana, wa ayyuba wa yusufa wa musa wa haruna wa kadhalika najzil muslimin wa zakariya wa yahaya wa isa wa ilyas kullum min as-salihin wa isma'ila wal yasa wa yunusa wa Lutsa. wa kullum faddalna alal alamina waɗannan guda goma sha takwas malamai suka ce wa saba sab'atun wa hum idan ka zaga wasu wurare a Qur'ani kuma sai ka samu guda bakwai Idris hudu shu'aibu Salih Dulkifli sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam in ka tara suka ce to an ambaci guda ashirin da biyar. khidir ana kara wa juna ilimi akan annabi ne manzo ko ba annabi ne manzo ba ibnu hajar al-asqalani rahmatullahi alaihi yana ganin annabi ne luqman an ƙara wa juna ilimi a kansa magana mafi inganci ibn abbas yace shi ba annabi bane don haka kenan ashe idan sun ce su ba su yadda Allah ya taba saukar da wani sako akan wani annabi ba sai Musa alaihi salam ko kuma bayan Musa babu wani annabi sai Allah yake cewa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi wa auhayna ila ibrahima mun yi wahayi zuwa ga ibrahim wa isma'il zuwa ga isma'il annabi ibrahim shine abul anbiya baban annabawa wa isma'il mun yi wahayi zuwa ga isma'il shine dan annabi ibrahim shi kuma shine abul arab baban larabawa kaka ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ishaq kuma an yi wahayi zuwa ga ishaq wanda ishaq kuma shi ma dan uwa ne na ismail ɗa na annabi ibrahim shi kuma ka'ida shi ne wanda ake gani baba na yahudu gaba ɗaya wa yaqub mun yi wahayi zuwa ga yaqub shi ne wanda ake gani da suna isra'il mafhum shi kuma ɗa ne na annabi Isa wal asbat da jikoki jikokin nan guda goma daga tsatson yaqub alaihi salam guda biyu kuma daga tsatson dan uwansa yusuf alaihi salam in ka tara sun zama guda goma sha biyu wa isa da annabi isa alaihi salam wa ayyuba da annabi ayyub wa yunusa da yunusa wa haruna da annabi harun wa sulaiman da annabi sulaiman wa atayna allah ya ce mun ba wa daud annabi dawud da zabura littafin zabura abu me yasa malamai suka ce aka ce an ba wa dawo da zabura saboda shi ma ya zo daga cikin annabawan da yahudu ke inkarinsa ne sai allah ya kira littafin da ya bashi littattafan da allah ya ba wa annabawan da ya kira qur'ani daman guda biyar ne akwai taura injila da qur'ani الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان kaga guda uku sai na hudu sufi ibrahim sai na biyar malamai suka ce shine wa na dawuda zabura sai muka ba annabi dawuda zabura asalin zabura imam hanza yana karanta da wa na dawuda zubura zadin sai ya rufuwa a kai asalin zabura tushen kamar abu ne da yake maktu wato kenan mazbur shine asalin mizanin ala wazani na mafulin bihi ne so da ka asali abin da ake rubutawa ne zabura littafi ne da Allah ya wahayi zuwa ga annabi dawud a cikinsa malaman tarihi suka ce akwai sura 150 amma ƙur'ani muna da guda nawa 114 amma shi a littafinsa an ba shi sura 150 ne zabura kuma na da sabani da sauran kutub al-kutub as-samawiyya sakon da ke cikin zabura bayan kadaita Allah shine hikam hikimomi ne a ciki kawai hikimomi na magana annabi dawud kuma ya zama iya da fasaha da daɗin sautin karatu idan ya zo ya bude zabura yana karantawa da mutane da aljanu hatta da ƙwari sai sun zo sun kewaye wurin da yake kadu saboda daɗin karatun ƙuraninsa saboda menene sauti baiwa ne ai na san kuna jin daɗin sautin aron ma sauti baiwa ne idan ya zo ya yana karanta zabura annabi dawud hatta dabbobi suka zo su kewaye wurin da yake karatu saboda Allah subhanahu wata'ala ya mar baiwa da daɗin sauti mafhum tayi bayan nan kuma mu dan adam ne kuma annabi na Allah subhanahu wataala wanda a rayuwarsa ya zama sana'ar hannu yake yake cin abinci shi zai zauna ya yi sana'a ta hannu ya akul min amal yadihi abinda hannunsa ya aikata da shi yake cin abinci sai Allah ya kira waɗannan gaba ɗaya ce idan sun karyata ka to su sani cewa gabanin annabi Musa mun turo su annabawa mun musu wahayi bayan annabi Musa mun turo wasu mun musu wahayi su da dan sun karyata ko sun gaskata wannan ba namu bane mu dai mun san mun yi wahayi zuwa gare ka na'am ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما ورسلا دمن زني قد حقيقة قصصناهم عليك من قبل waɗanda muka baka labarinsu muka baka kisosinsu tun da wa rusulan lam naqsuskum alayk akwai kuma manzannin da kai kanka annabi muhammad ba mu baka labarin su ba wa kallama allahu musa takalima allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana da musa cikakkiyar magana gabanin mu maza gaba menene bambanci tsakanin annabi da manzo in akwai na'am annabi ya kawo sako wa mutane

haka yawanci muke ba da bambancin waye zai kawo aya ko hadisi ya tabbatar da cewa annabi ba ake shi wajen kowa ba shi shi kada ya aike shi wa kansa shi kuma manzo an aike shi wajen ina son aya Kina neman hadisi ingantacce a magana mafi inganci da annabi da manzo gaskiya kowa ya yi wa'azi babu wanda ba a shi wajen mutane ba akan manzani abin da Allah ya ce mana shine yace wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirina faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim annabi manzo an ce mubashirina wa munzirin bushara wanda ya bi Allah akwai aljanna wanda ya saba Allah akwai wuta kan annaba ya ce kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa munzirina su ma annaba ya ce sun yi bushara sun yi gargadi to ya aka aka yake shi kuma wai ba kansa shi kadai ko mata so ba je ga ba a ba kaman wasan boye boye ai addini kira ake zuwa gare shi a ce wai ko sa ba a yadda wai ya bata labari ba abba a jama'a gaskiyar magana annabi ya yi wa'azi bushara wanda ya bi Allah aljanna gargadi wanda ya saba wa Allah wuta manzo ya yi wa'azi wanda ya bi Allah aljanna wanda ya saba Allah wuta in akwai bambanci da ya tabbata tsakaninsu shine shi manzo ya zo da sabuwar shari'a amma annabi kuma ya jaddada shari'ar wani manzon da ya rigaye shi sai man an ce manzo to ya zo da wata shari'a ce sabuwa daga wurin Allah subhanahu wataala amma annabi kuma wani manzon ya wuce sai aka zo turo shi ya jaddada sakon wani manzo da ya wuce sai ya zama shi annabi ne malamai suna kafa hujjan annabi da Allah ya ce inna auhayna ilaika kama auhaina ila nuhin annabi nuhu manzo ne ko ba manzo ba manzo ne sai ce wan nabiyina min ba'dihi da annabawan da suka go bayan sa a shikenan shi da aka turo manzon sai aka turo annabawa bayan sa su tabbatar da sakon da nuhu ya zo da shi dan nuhu yayi wa'azi ai a cikin wa'azi nake cewa rabbi la tazar alal ardi min alkafirin dayyara ko kuma yace kullama da'awtuhum li taghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi azari ashe yaje na musu wa'azi har yace suna son su a kunne suna kin sauraron sa to babu yadda zaka ce annabi nuhu bai wa'azi ba mafu amma da ya wuce sai Allah ya ce wan nabiyina min ba'dihi da annabawan da muka turo bayan sa da malamai suka ce to annabi ya zo shi ya tabbatar da shari'ar manzon da ya rigaye shi to amma akwai kuma wanda suke da kaifi biyu annabi ne kuma manzo ne kaman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ai annabi ne kuma manzo Allah ya kira shi da manzo ya ayyuhar rasulu ballik ma unzila ilayka min rabbika an kira shi da annabi ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisa ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka ya ayyuhan nabi harridul mu'minina alal qital duka anan an kira shi annabi an kira shi manzo malamai suka ce yana zama manzo ta bangaren da ya zo shi da sabuwar shari'a daga ciki ai mun san hadisi ingantacciya ce ko khamsan lam yuti ahadan kabli an bani ababe guda biyar babu wani wanda aka bawa gabanni na suka ce to ababen da yake banta da su na sabuwar shari'a sai ya zama wannan ya tabbatar mana da cewa shi manzo ne saboda akwai ababen da yake banta da su mafhum tayyib daga ciki Allah ya bashi qur'ani ba a ce ya zo isar da sakon wani littafin wani annabi ba littafin sa daban ne kaga ya zo manzo ne shi tunda ya zo da sako sabon sako yana zama annabi ta bangaren da ya zo ya tabbatar da wasu daga cikin shari'o'in annaba da suka rigaye shi ko manzan da suka rigaye shi daga ciki ai abin da attara ta faɗa Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar ce misali wa katabna alaihim fiha ai fi taurati ne annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini kaga hukuncin kisasi wanda ya kashe a kashe shi a cikin attaura iya dan qur'ani ya zo ya tabbatar azumi da muke yi waɗanda suka rigaye mu sun yi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum kaga kenan tunda wanda suka rigaye mu sun yi azumi ya zama annabi ta wannan janibin to haka shi manzo ne ta bangaren da ya zo da sabuwar shari'a shi annabi ne ta bangaren da yake tabbatar da wasu daga cikin shari'o'in Manzanin da suka rigaye shi in akwai wani abu na bambanci malamai suka ce wannan shine abin da ake bambantawa amma cewa wai duka cikinsu babu wai annabi wai aka ce ko matarsa ba a yadda ya kuskure ya gaya mata ba shi shi kadai aka aike shi zuwa ga kansa kuma muka ginu akan haka kuma babu aya da ta gaya maka haka babu hadisi dai inganta da ya faɗi wannan mafhum tayyib da haka yace wa rusulan akwai manzanni sai kira su da me kawai bin nakira mafhum sai Allah ya kira su bin nakira malamai suka ce me yasa kawai a farkon magana sai aka ce wa rusulan kuma ya zo da nasaba wanda ka'ida da ce before ya zo da nasaba akwai wani abin da ya riga ya shi daga cikin abubuwan da ke sa nasaba in ma ya zo inna ko ya zo anna ko abin da ya kama da wannan ko ya zo a matsayin mafulin bihi malamai suka ce asali akwai fi'ili ne muqaddar wa huwa mahdhufun akwai fi'ili da ake kaddarawa an goge shi ne amdahu rusulan mubashirina wa mundirina kuma amdahu rusulan qad qasasnahum alayka min qabl so sai zama Allah yana cewa zan yaba manzannin da na baka kissosunka na ba da kissosunsa a kanka da manzannin da ban baka labarin su ba kaga wa rusulan daga cikin manzanni sai zama akwai amdahu wato ina yabo ga manzanni kadi waɗanda hakika wannan harfu ta ne kasasnahum alayka mun ba da kissarsu a kanka bi ma'ana mun ba ka labarinsu kamar da Allah ya ce na hannu na kusu alaika ahsan alqasas bima auhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi la min alghafilin kaga sai ce na hannu na kusu alaika ahsan alqasas a garshen ce me laqad kana fi qasasihim ibratun liqul albab duka akan manzanni yake magana sai ya ce daga cikin su akwai wanda mun baka labarin su min gabal tun gabanin yanzu wa rusula akwai waɗanda lam naqsusum alaika ba mu baka labarin su ba mu gaya maka kissar su ba da wannan malamai suka ce babu wanda ya san adadi da sunayen manzanni da annaba da Allah subhanahu ala ya turo sai shi tun da ya ce akwai waɗanda bai gaya wa manzansa ba ta za a yi da kai musan su akwai wanda bai faɗa ba idan ka ɗauka wancan hadisin ya inganta to in an ce irga mana sunayen dubu ɗari da ashirin da hudu za ka iya annabawan manzannin kirga mana 113 za ka iya ko ba ka iya ba tare da cewa malamai da yawa suna gama bai inganta ba so ko ga ka dauka alata ka zai shi hatihi ba za ka zama ka kirga ba ka ce akwai wani akwai wani akwai wani so don ka san adadin mutane ba ka san su ba ka san su kawai an ce maka a cikin ajin nan na haddan qur'ani akwai dalibai mutum biyar yanzu ka san su a ajin sai na zo ce maka cikin su akwai dalibi ibrahim akwai musa ka san guda nawa ka san biyu baka san uku ba to zaka zan ya ce maka na ambata maka sunayen wasu ban ambata maka wani ba amma dai kai ka san adadin da wannan suke cewa ko da adadin ya inganta akwai waɗanda ba a kira sunayensu ba kawai Allah ya yi ishara ne a ga sunayensu kamar yadda ya ce a Qur'ani da ya aika annaba biyu sai ya ce wa azzatna bi thalithin ai ba kira waye na uku ba sai muka karfafe su da na uku ko kuma aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun annabin da ya zo ya wuce wata alkariya to an gaya ba sunansa ba a gaya ba ba so da al'ummomin da aka aika su ma Allah subhanahu wataala bai bayyana ba wanda yake bayyana mana akwai ilimi da Allah subhanahu wataala shi kada yake banta da shi hatta annabawansa bai isar zuwa gare su ba haka babu wata hanya da ni da kai zamu iya sani mafhum wa kallama Allah Musa taklima kuma Allah yayi magana da Musa cikakkiyar magana aqida ta ahlus sunna shine Allah yana magana dan ya ce ya magana da Musa malamai suka ce inda kawai Allah ce wa kallama Allah Musa ya tsaya a wurin suka ce zai iya daukan magana ce da ake ji ko kuma rubutu ko abin da ya kama da wannan amma da ya ce taklima ya riga ya kora kowane kaddarawa kawai magana da ake ji ne shi sa suka ce li anna Allah azza wa jalla akada al fi'la bil masdar Allah ya karfafa fi'ilin shine kallama in ka ce wa kallama Allah Allah shine fa'ili Musa shine mafulin bihi taklima kuma nan shine masdar nasa so da filin fi'ilin shine kallama masdarinsa taklima kula ga wannan suka ce saboda zuwan masdar yake tabbatar babu wani tawili Allah subhanahu wata'ala yayi magana da Musa ne gaba daya inda a ce wa kallama Allahu Musa yadda zaka yi tawili ka ce wani gida kataba Allahu ila Musa ne aw arsala Allahu rasulan ila Musa amma sai ya ce wa kallama Allahu Musa taklima kalmar taklima Allah ya yi magana da Musa cikakkiyar magana ke bayyana ta magana Allah ya yi shi yasa aqidar ahlus sunna Allah na magana na abu me dalili wa kallama Allah Musa taklima da wannan ake masa kirari kalimullah bahaushe ce Musa kallamu wato kallamu ai wanda Allah yake magana ne ko Ibrahim shine khalilullah bahaushe ce Ibrahim khalil mafhum tayyib banda wannan kuma Allah ya ce wa in ahadun minal mushrikin sajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah ai kaga hatta yasma kalam Allah zaka qur'ani sai ce huwa ala khatamil anbiya muhammad sallallahu alaihi wasallam bi lafzihi wa ma'anahu المكتوب في المصحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس. صدق القرآن ما قال الله da wannan shek muhammad salih al-usaimin rahimahu ke cewa qur'ani yana daga cikin siffofin allah subhanahu wata'ala don magana siffa ce su da aka ce ana kirga sifatun lahi azza wa jalla maganarsa a qur'ani siffarsa ne mafhum tayyib don haka allah ya ce wa kallama allah musa taklima na'am رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما رسلا من ذني mubashirina masu bushara wanda ya bi Allah aljanna wa munzirina masu gargadin wanda ya saba wa Allah wuta li Allah ya kuna linnasi alalahi Allah hujjatun ba'da rusul don kada mutane su samu wata hujja bayan wucewar manzanni su kafa hujja gaba ga Allah akan dalilin su na yin shirka wa kana Allah Allah kasance azizan mabuwayi ne hakima wanda yake da hikima a cikin hukuncinsa rusulan ai amdahu rusulan Allah ya ce ina yabo zuwa ga manzanni na mubashiri na wanda suke bushara duk wanda ya bi Allah subhanahu wata'ala mako masa aljanna wa munzirina suke gargadin wanda ya saba wa Allah wuta dalilin aiko manzanni sai Allah ya ce li Allah ya kuna linnasi Allah hujjatun ba'da rasul don kada ya zama mutane suna da hujja gaba ga Allah kada ya zama mutane suna da dalili gaba ga Allah gobe kiyama bayan wucewar manzanni shine inda Allah bai turo annaba ba mutum sai ya zauna yayin shirka ya bauta wa gunki ai magana ce to Allah ba ka turo gaya mana ai baka turo mana kowa ba sai Allah ya ce na turo manzanni dan ya zama na yanke hanzari duk wanda ya saba mun zan iya kai shi wuta bai da dalili dan na tuno mai karantar da shi shi yasa Allah ya faɗa cewa cikin kowace al'umma ya aiko manzo wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtani tagut babu wata al'umma da Allah yake bai turo annabi manzo a cikin ta ba wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan yace fi kulli umma kuma yace wa in min ummatin illa khala fi hadha babu wata al'umma face mai gargadi ya faru ya an samar da shi a cikin ta a kenan Allah ya turo waɗannan masu gargaɗi annabawa da manzanni don ya yanke mana uzuri ne dan adam ba zai tsaya gaba ga Allah ya ce shi yayi shirka dan ba a gaya masa ba kyau ba shi yayi bid'a dan ba a gaya masa babu kyau ba shi yayi zina dan ba a gaya masa babu kyau ba shi ya ci naman alade dan ba a gaya masa babu kyau ba a'a dukkan wata al'umma Allah yana turo annabi ko manzo da yake karantar da ita don ya zama an gama yanke mana hanzari shi yasa idan aka kawo yan wuta za a saka su a wuta saboda biyayya ga Allah irin na mala'iku su tunanin su taya za a yi mutum a turo masa annabi ya masa wa'azi ko manzo ya masa wa'azi kuma ya shiga wuta a koda yaushe aka wata jama'a za a sa wata sai su rika tambayin su alam ya atikum nadhir wai shin kan mai gargadi bai zo muku bane in mai gargadi ya zo ya dace ku yi aiki da gargadin da ya muku ku bauta Allah ku shiga aljanna su haka suna mamakin ta yaya za a yi Allah ya turo maka annabi ko manzo ya karanta da kai kuma ka shiga wuta saboda su suna da biyayya zuwa ga Allah la asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna ba su saba wa umarnin Allah subhanahu ta'ala don haka li Allah ya kuna lin nasi ala Allah wajatun ba'da rasul shine cikan da kuma yanka hanzari mu an turo mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan zamani an turo shi zuwa ga dukkan al'ummar duniya ne gabanin zuwansa ne ake tura annabi zuwa ga wata kabila ko zuwa ga wani sakon duniya misali in ka dauki annabi hudu zuwa ga adawa ne wa ila adin akahun huda annabi sali zuwa ga samudawa ne wa laqad arsalna ila samud akahum salihan an ibudullah fa idahum farigani yaqtasimuna idan ka dauki annabi musa zuwa ga mutanansa ne wa idh musa li qaumihi ya qaumi innakum zalantum anfusakum annabi isa shi ma zuwa ga banu isra'ila ne wa idh isa ibn maryam ya bani isra'ila amma annabi muhammad sai aka ce kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba daya ba a ce zuwa ga hausawa ko zuwa ga kanuri ko zuwa ga fulani ko zuwa ga tangalu ko zuwa ga ibra ko yarbawa ko turawa ko laraba ba dukkan wani mutum ya shiga cikin wannan sakon da bature ne a kowane bangaren duniya mutum yake cike wannan sakon ya shafe shi dukkan kwantinin na duniya babu wanda bai isa ba kuma sakonsa ba zuwa ga mutane kadai ba ne zuwa ga mutane da aljanu ne gaba daya hatta an aljanu an turo shi zuwa gare shi yasa idan yana wa'azi Allah ta wa israbna ilayka nafaran min al jinni yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu ina ji an samu to an samu wata baiwar Allah za ta shiga musulunci so da Allah kada dauki fiskanta ko ina rogo alfarman haka kada ɗauki hoton fiska ko insha Allah ta kallo gabar nan ko kada ta ɗauki fiska ko insha Allah ta'ala zai isa kuwa Mai ba ki a sha'awa na shiga musulunci na ki ta ce ta yi ne domin Allah akwai abin da ya baki sha'awa na shiga musulunci wanda yake so ki ga wasu ko za su shiga musulunci su ma eh, saboda na san musulunci hanya ne mai kyau hanyar aljanna ne ta ce saboda ta fahimci a musulunci hanyar shiga aljanna ne haka wannan sakon na da shine sako zuwa ga wanda ba su musulunta ba babu wani hanyar shiga aljanna sai musulunci duk mai son shiga aljanna dole sai ya shiga addinin musulunci wanda bai shiga musulunci ba tabbas ba zai taba shiga aljanna wanda ne gaskiyar magana Allah subhanahu wataala baya karban addini sai musulunci wa man yattaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya rike wani addini ba musulunci ba Allah ya ce ba zai karba daga gare shi ba har abada to ma'anar musulunci shine babu abun bautawa da gaskiya sai Allah cewa Allah ɗaya ne ba guda uku ba kuma annabi muhammad shine annabi na karshe kuma ba za a bauta wa allah ba sai yadda ya karanta kin yadda da wannan to ki ce la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah muhammadur rasulullah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah Muhammadu manzon Allah ne Muhammadu manzon Allah ne yanzu kin zama musulma insha Allah ke musulma ne yanzu da ke da ni ɗaya ne da ke da wannan babban araman duka ɗaya ne ba mai yiwa ma a wurin Allah ki mu daraja kun da al-islamu ya jibbu ma kabla da hudu abin da mutum yi na laifi in ya shigo musulunci Allah yana ce masa ko ke kina da wannan gara baza da daraja wanda mu ba mu da tabbaci akan haka sai dai fata muke Allah ya ce mana duka a ah, menene sunanki sunana rahila na rahila rahila mm. wanda suna ke sha'awa rahina na rahina tana sha'awar rahina to mun bar miki rahina insha Allah ita rahilla tana sha'awar rahina bari mu bacci haka babu damuwa ko insha Allah an bar miki rahina Allah ya miki albarka ko Allah ya tabbatar da ke a musulunci insha Allah ta'ala za mu baki kayan sallah na musamman ko insha Allah ta'ala Allah ya tabbatar mana da ke a cikin addinin musulunci wanda suka kawo ta sai a gaida za a da mata a karanta da ita yadda ake yin wanka ko na'am don haka dan Allah ya yanke hanzari wa mutane sai turo manzanni wa kana Allah Allah ya kasance azizan mabuwayi ne hakima wanda yake da hikima a cikin hukuncinsa gaba daya duk abin da Allah ya yi hikima a cikinsa na'am لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة الملائكة يشهدون hmm. وكفى بالله شهيدا لكن الله أما yana shaida, تبتر يشهد ينا شهيدا bima anzala ilaika da abun da ya saukar zuwa gare ka anzalahu bi ilmihi ya saukar da shi sakon da iliminsa wal mala'ikatu mala'iku yashhaduna suna shaidawa wa kafa billahi shahida wannan sun wadatar a matsayin shaida ga Allah subhanahu wataala dalilin saukan wannan aya ita kuma shine wasu yahudawa ne guda biyu sun yi sai suka zama daga cikin nasara daga ƙarshe wato daga cikin nasaran najirat ɗayansu sunansa sayyid na biyun sunansa al'aƙi na suna da muhammad aqib ne anan sunan ɗayan al'aƙi sai annabi san sane same su yake cewa wallahi inni a'lamu antum ta'lamuna anna Allah azza wa jalla anzala ilayya yace ni wallahi na sani kuma na san wallahi kun sani cewa Allah ya yi wahayi zuwa gare ni ya saukar mun da Qur'ani yana fada sai suka miƙe suka ce wallahi mun ba mai yadda ba mun imani da Allah saukar da ba kar ka sa mu a cikin abin da bai shafe mu ba kar ka zo ka ce wai mu shaidunka ne har kana cewa wai mu ma mun sani waye a cikin mu yace maka ya yadda Allah saukar ma Qur'ani sai suka haura wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna cikin annasar amma saboda ya san suna da ilimin attaura sai ce suna da yakinin Allah ya saukar da sako zuwa gare shi sai suka ce mu ba shaidunka bane mu ba mu yadda Allah ya turo ba wani sako ba kar ka sa mu shaidan abin da ba mu yadda da shi ba sai Allah ya turo da wannan aya dan ya kwantar da hankalin annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya kuma yi kokarin wa zuwa gare su kuskuren su ya kuma tabbatar musu ko sun amince ko ba su amince ba annabi muhammad iya da shaida allah masu wahayi sai ya ce lakinin lahu ya sharbi ma an zala ilaika amma shi allah ya sani yana shaida cewa ya saukar da sako zuwa gare ka duk wani al'amari da ake kiki kaka sai allah ya turo sako ya ce shi shaidan ka ne hankalin ka zai kwanta ko ba zai kwanta ba shine ya ce lakinin lahu ya sharbi ma an zala ilaika amma shi Allah yana shaida da cewa ya saukar da sakon zuwa gare ka idan su wannan sayyib da al'aqib ba su amince ba to a gaya maka Allah yana maka shaida su kasu maka shaida a gaya maka Allah yana ma shaida don Allah da shaidan mutum da shaidan Allah wanne fi bayan ya faɗi wannan sai ce an zala bi ilmihi Allah ya saukar maka da wannan saƙon ai an zala alƙur'ana bi ilmihi Allah ya saukar maka da wannan saƙon ƙur'ani na farko daga cikin iliminsa na biyu kuma tare da iliminsa wannan duka tafsiri an samu daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ai anzal alqur'ana min ilmihi wa bi ilmihi qur'anin daga cikin ilimin allah subhanahu wa ta'ala ne kuma ya saukar da shi zuwa gare ka da ilimi ba wai abu ne da aka baka ba a san an baka ba bayan Allah shine shaida kuma ya tabbatar maka cewa yana maka shaida da ilimi sai ya ce wal mala'ikatu yashhaduna mala'iku ma suna maka shaida annabi Muhammad ka kwantar da hankalinka Allah shaidanka ne annabi mala'iku ma shaidunka ne sai Allah ya ce wa kafa billahi shahida a wurin Allah wannan ya wadatar a matsayin shaida ko da as-sayyid da al ba su amince ba to tun da Allah ya shaida mala'iku sun shaida to a wurin Allah kana da shiru ka da matsala abu ya tabbata saboda mai saboda ai daraja ta dan adam da yake ba annabi ba manzo ai bai kai mala'ika shaida mai inganci ba ko ma bauta ilimi da Allah ya yi yabo a kansu ai ya kira shaidan Allah ne ya kira mala'iku shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ika wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim da Allah yake so ya tabbatar da kadaituwarsa da tauhidi cewa shi kadai ne yace shi shaida ne na biyu mala'iku shaida ne sai ce ma abota ilimi ma shaidu ne kaga kenan wannan su ne shaidun kadaituwar Allah sai ka ce annabi to kai ma ga shaidunka Allah yana maka shaida mala'iku suna maka shaida idan yan adam sun kare ta ka to baka da matsala dan Allah ya ma shaida mala'iku sun ma shaida cewa abin da aka baka na Qur'ani wahayi ne ba kirkiran sa kai ba wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idan lartabal mubtiluna Allah ya ce gabanin baka Qur'ani ba babu wani zabi da kake karantawa ba a taba samun kofin taura a hannunka ko injila ko zabura ko sufi Ibrahim ba kuma baka rubutu da hannunka balle a ce kana da fasaha ne kaje ka rubuta Allah ya ce da kana karanta wani littafi gabanin zuwan Qur'ani ko kuma kai wani raita ne da masu kokonto sai su yi kokonton ingancin annabtanka to kai baka karanta kowane littafi ba gabanin Qur'anin kuma ba ka rubuta komai balle a ce ka je ka rubuta kuma ka zo da littafi da yake gagara dau wanda ya gagari duniya gaba daya a lokacin da laraba suke da tunkaho da fasahar magana suke nuna gogewa wurin iya magana saboda ba a yi dan adam mai fasaha irin balarabe wajen magana ba a tarihin duniya su suka fi kowa fasahar iya magana da iya wake ko a yabe ka ko a zage ka in aka zagi mutum aka masa batanci na karya sai waye gari da shi da 'ya'yansa da jikokinsa da jikokin yayansa ba mai auren su ko da aure za su yi saboda mai saboda tafirin waka da aka aka bata gidan nasu gaba daya amma duk da wannan sun gagara zuwa da abin da kai qur'ani kuma ka kawo littafi da yake gagara ba dau a bangaren nahau a bangaren luga a bangaren balaga a bangaren tarihi a bangaren hukunce hukunce a bangaren science ta kowane bangare ka kawo sakon da duniya ya gagare ta babu wani wanda ya kawo kamar abin da ka kawo don haka Allah ya ma shaida mala'iku su ba sun maka shaida na'am innal ladhin kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida innal ladhin kafaru lallai ne wanda suka kafirta wa saddu an sabilillahi suke kange mutane daga tafarkin Allah suke hana su musulunta kadi dallu hakika sun ɓata. balalan bata ba'ida wanda yake mai nisa da bahaushe ke cewa wai wanda ya nisa baya jingira innal ladina kafaru lalle ne wanda suka kafurta wannan na komawa zuwa ga wannan as-sayyid al-aqib da wanda suke tare da su ne saboda su sun san gaskiya ne annabi ya gansu cikin jama'a ce wallahi ni na shaida cewa kuma kun shaida cewa Allah ya yi wahayi zuwa gare ni ya saukar da sako gare suka ce wallahi mu ba mu shaida ba sun faɗi haka ne saboda kada su ce sun shaida na'am wasu jama'a su amince da sakon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka karyata shi kawai don me ba wai don sun san karya ba ne a sun faɗi haka ne don sani mutane shiga addinin musulunci wani mutum ya sami abu <coughs> abu jahal yake ce masa ya aba jahal ku ne kuka san muhammadu don allah gabanin ya zo da ƙur'anin nan kun taɓa shaidansa da karya ya ce ba mu taɓa ba kun taba shaidansa da cin amana suka ce bai taba ba kun taba shaidansa da cewa ya taba yi wani dan adam karya ya ce bai taba ba me yasa ba ku amince da abin da ya zo ba sai ce wallahi mun san abin da yake faɗa gaskiya ne amma ba za mu yadda ba saboda akwai kaskanci yaron bayan mu ya taso kuma ce mu muke masa biyayya shi yasa akwai jama'ar da sun ki karban musuluncin saboda wani dalili ne wasu kuma sun ce a ai dan kauye ne a lokacin makka ba birni bane manyan birane madina da da'ifa ake ji da su suka ce laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn abim yahudu banu kainuka banu nadir banu quraiza sun karyata su kuma suka ce dalili me yasa ba aiko a cikin mu ba a turo wani daga cikin mu mana wasu kuma suka ce to ko ba cikin ba a bashi zakan a dunkule mana sai ta turo mana abu kadan kadan kadan kawai a mace ba mu da ba mu dunkule mana kawai mu duba mu ga za mu iya ko ba za mu iya ba amma ana mana shigo shigo ba zurfi wato shi kafirci fa geji geji ne yadda imani yake geji geji to kafirci ma geji geji ne idan wani babban kafir ya kafirci dan karamin guduwa zai yi sai ga karamin guduwa ah, ta sa kafiru la zai ga guduwa wurin saboda ya tsorata ya tsaya ya karfin sa saboda wani babban ya rikito abun gaba daya hmm. innal ladina kafaru lalle ne wanda suka kafirta wasaddu an sabilillahi suke kanje mutane daga shiga addinin musulunci kadi hakika ballu sun bata balalan ba'ida bata wanda yake mai nisa saboda batan su biyu ne batan farko shine batan kafirci ibn abbas ya ce da an tsaya wurin sai a ce sun bata amma sai aka ce bata mai nisa mai dalili saboda bayan sun kafirta sun kara da na biyu shine sun hana wasu shiga musulunci shine ya bata kuma ya batar ba kuma haka kawai ya zauna ba kangewa yake mai shigan ma ba a so a bashi shiga na'am إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا جزاكم الله خيرا الله يقول إن الذين كفروا لا لن ينسوا كافرتا wa zalamu suka yi zalunci lam yakunillahu liyaghfira lakum Allah bai kasance zai gafarta musu ba wala liyahdiyahum tariqa kuma bai kasance zai shirye da su hanya madaidaiciya ba illa tariqa jahannama sai dai hanyar jahannama khalidina fiha za su dawama a cikin ta wa kana zalika ala Allah yasira wannan al'amari ne mai sauki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa kana zalika ala Allah yasira wannan abu ne mai sauki a wurin Allah subhanahu wataala Allah ya ce innal ladina kafaru lalle wanda suka kafurta wa zalamu suka yi zalunci imamu muqatil rahmatullahi alayhi ya ce wa zalamu shine sai suka yi shirka saboda kalmar az-zulmu na zuwa da ma'anan ash-shirk misalin ayoyi biyu a qur'ani walladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu, wa hum muhtaduna ay wa lam yalbisu imanahum bi shirkin ne ko kuma maganar kuma waɗansa la tushrik billah inna shirka la zulmun azim kar ka yi shirka saboda shirka zalunci ne mai girma da wannan malamai suka ce az-zulmu iya zuwa da ma'anan ashir mafu zaka imam muqatil rahimahu ya ce innal ladina kafaru wanda suka kafarta wa zalamu ai sai suka yi shirka da suka yi shirka kuma yace wa matu ala zalika sai suka mutu akan wannan su ne lam yakunillahu liyagfira lakum Allah bai kasance zai gafarta musu ba wala li yahdiyahum tariqa kuma ba zai nuna musu hanya madaidaiciya ba saboda ita kanta shirka idan mutum ya tuba ana gafarta masa mutum yana mushriki tantirin mushriki sai ya fahimci wannan bata ne sai dawo ya tuba ya watsar da wannan sai zama musulmi na kware ahalin sunna mai bin qur'ani da sunna bisa ga fahimtar magabata zai tsira ko ba zai tsira ba zai tsira saboda Allah subhanahu wataala gafurur rahim ayoyin da ke nuna mushriki baya shiga aljanna wanda ya mutu akan shirka ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wurare guda biyu ko wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura ko innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimin min ansar malamai suka ce wanda ya mutu akan shirka ake magana amma wanda ya tuba ya daina yi zai iya shiga aljanna daga cikin sahabbai radiyallahu anhu kamar umar dan khattab ai da kansa yake faɗa yace suna matasa sun bauta wa gunki yace gunki muke yi na dibino za a daka dibino a cire kwallonsa sai a yi mutum mutumi sai mu ajiye a ɗaki ana zuwa ana bauta masa yace idan aka yi fari amfanin gona bai yi kyau ba komai ya lalace yace to idan muka zo mu mutum ya jin yawa sai ya gutsula hannun haka sai ya cinye abinsa wani idan ya fati kafa shi ma sai ya zo sai cire kafar sai ya cinye amma da suka shigo musulunci yayi suka zama sai zama imanin su ya rinjayi imanin duniya gaba daya wanda Allah yake cewa idza salaka umaru fajjan salaka shaytanu fajjan akhar idan umar ya kama wata hanya shedan baya bin hanya yana jin tsoro sai ya canja hanya hanyar da na umar ya bi radiyallahu anhu shaidan baya binta annabi ya ce in umar ya bi hanya shaidan yana bin wata hanya ta daban shaidan baya sha'awan ya hada hanya da umar dan khattab radiyallahu anhu amma duba irin imanin amma da ya suka yi umar radiyallahu anhu yana gaya maka za ka kaman yan tauri ne a da amma da suka zo musulunci sai zama su ne abin koyi khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam idza faqihu a jahiliya su ne daman top din top din da kake ji ko da suka shigo musulunci su ne top din gaba daya imanin ya kai geji a zukatunsu ya cika tim amma duka Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa ya gafarta musu laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyunaka tahta shajara fa alima ma fi qulubihim wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قل قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوا في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم أرزوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا duka irin waɗannan ayoyi Allah da bayyana mana ya gafarta musu la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna abin da ayoyin nan ke gaya mana shine duk wanda yake shirka ya tuba Allah zai gafarta masa insha Allah ta'ala abin da yake laifi shine mutum ya gane fata ne kuma ya tabbata a kai babu wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wa ta'ala aljanna ta Allah ne duk duniya ba wanda ya isa ya baka idan zai baka aljanna ka ce baka gidan sarkin bautin ya isa tun ma a duniya kenan aiko yanzu wanda ya zo haka ya mu gida na ya ce maka ga gidan wani na baka ya nemi zauna lafiya aiko ba na fara zan koya to wannan aljanna ta Allah ne kuma ya zauna gefe sai ce waya maka kyautanta kuma wai kai ka amince wannan shine asalin sa kire shi kama iska dan ai kayan Allah ne mutum bai isa ya bada gidan sarki kuma ya kai labari ba zai yi sarki na gidansa ka ce ka bada gidan ba to idan a duniya mai sarauta ba ka iya ba da gidansa yayi kuma sarkin sarakunan Allah subhanahu wa ta'ala gaba daya mafhum duka wannan ka amince na Allah ne ba ka yanka sai don Allah ba ka sallah sai don Allah wanda yake kabari bai isa ya baka ba shi ma yana fama da kansa ne roƙa masa gafara Allah kai kai ne zaka masa gasa lokacin shi ba zai maka ba waɗannan su ne Allah ba zai gafarta musu ba bai shirya da su sai dai hanyar jahannama khalidina fiha abada suna da wama kai inda su mushrikai ne wa kana dhalika ala Allah yasira wannan abu ne mai sauki ga Allah subhanahu wataala na'am يا أيها الناس قد جاءكم الرسول fa aminu ربكم فآمنوا خيرا wa in takfuru. إن لله ما في السماوات والأرض hmm. وكان الله عليما حكيما يا أيها الناس يا كمتاني قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم hakika manzon ya zo muku daga wurin mahalicinku da gaskiya fa aminu khairan lakum ku yi imani da wannan manzon shafi alkhairi wa in takfuru in kun kafirce fa inna lillahi lalle na Allah ne ma fi samawati abin da ke cikin sammai wal ardi da abin da ke baka cikin kasai wa kana Allahu Allah kasance aliman mai ilimi ne hakima mai hikima ne a cikin hukuncinsa ya ayyuhan nasu ya ku mutane an fara da kira mana ayoyin da suka shafi al-yahudu irin su su kai su zaidu bunu adu ibnu zaid da suke karanta manzon Allah zuwa ga annasara su ne su as-sayyid din nan da al-aqil da suka karanta manzon Allah sai Allah ya tara su gaba da yace ya ayyuhan nasu kaga musulmi ya shiga ciki kafiri ya shiga ciki bai yahudu ya shiga ciki ba nasara ya shiga ciki sai kira su da sunan da yake gama kowa da kowa shine ya ayyuhan nasu har mushriki ya shiga ciki an kadi haƙiƙa ja a kumar rasulu manzon ya zo muku sai ya zo bin na kira bil ma'arifa malamai suka ce da ya zo da ma'arifa yake tabbatarwa kai tsaye shine annabi muhammad sallallahu alaihi saboda zuwan zuwansa da alif da lam ar rasul bil haqqi da gaskiya tafsirin farko suka ce bil haqqi gaskiya shine qur'ani saboda Allah ya kira qur'ani da gaskiya ya ayyuhan nasu qad ja'akum haqqu min rabbikum faman itada fa inna ma yahtadi li nafsi da Allah ya kira qur'ani da gaskiya musulunci an kira shi da gaskiya ja alhaq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa mafhum duka wannan akwai fasara suka ce ya zo da gaskiya shine qur'ani na biyu ya zo da gaskiya shine musulunci magana mafi inganci shi ake cewa ikhtilafu tanawwu shine sabanin fasara da wani bai kora wani duk inda ka kira qur'ani ya baka kora musulunci a wurin duk inda ka tabbatar da musulunci ba da ma kuma kare ta qur'ani saboda baka sanin musulunci sai da qur'anin so da idan ka kira qur'ani musulunci da kansa zai zo in ka kira musulunci qur'anin zai zo da kansa so su suke haduwa waje ɗaya don haka alhaqu shine qur'ani da musulunci ga kuma annabin da ya zo da su fa aminu khairan lakum ku imani da shi shi yafi alkhairi gare ku wa in takfuru in kun kafirce fa inna lillahi ma fi samawati wa ma al ardi na Allah ne abun da ke cikin sammai da kasai ibn abbas ya cewa shine idan ku mutane kun kafirce to Allah yana da mala'iku a sammai da kasai wanda sun fi ku sun fi ku biyayya sun fi ku girma sun fi ku komai da ake nufi so da haka menene kuka amfani kanku da shi wa kana Allah Allah kasance aliman mai ilimi ne hakima mai kuma hikima ne a cikin hukuncinsa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alhamdulillah kun saurari fassarar karatun alkur'ani mai girma daga bakin Sheikh Dr. Isa Alifantami wanda kamfanin gerawa oil mills Nigeria Limited suka ɗauki nauyin kamukushi da fatan Allah ya saka wa kamfanin da mafificin alkhairi. Aliyu, Sufiya na alasan nake cewa mu kasance da ku gobe domin jin ci gaban karatun. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.